أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإحباره كبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تزيد الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده مقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقيا لوطن ذو الحجة هجرا من دم الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو دا دقليه دو دا أربعين ديدي yayin da ya daidai da 22 ga watan takwas shekara 2019 a wannan matsalaci masjidu ahalul baiti wasu sahaba ومسلم أهل البيت والصحابة عندما كي قبات الدرسي أول شيء ما قال البيت ومن أجل شعقة بهيمة مسجده أهل البيت والصحابة عندما كي قبات الدرسي وسيم أبدا بتنجي da darasi cikin littafin wa ya kashe al'imamu husaini wanda wannan shi ne darasi na tara muna cikin almabahasu asabi bincike na bakwai manin lazi katalin husain radiyallahu anhu wane ne wanda ya kashe al'imamu Hussaini? allah ya tsara masa yadda jiya mun kawo maganganun malaman shi'a har da maganganun wato al'imam ali zainal abidi na ɗan sayyidina Hussaini. allah ya tsara masa yadda shi kuma allah ya ji kansa yi masa rahama lokacin da ya shiga iraki ya tabbatar da cewa ga wanda suka kashe babansa wanda suka kira baban shi suka ce ya zo bayan ya zo suka yaudari baban shi suka kashe shi Allah ya ci mu duk wanda yake da hannu wurin kisan jikan annabi Muhammad to sannan al-Imam Hussein shi kanshi kafin ya rasu ya yi magana ya ce inna haula'i kafuni. wa'ancan mutanen tsoratar da ni kawai suka yi yana nufin mutanen can bangaren su yazidu ya ce wa hadihi kutuba ahalil kufa ga wasiƙun mutanen kufa wa kuma qatili kuma su suka dawo daga baya suka yaƙe ni kuma kafin ya bar duniya sai ya addu'a ya ce Allahumma akum bainana wa da auna da'awna bi yansuruna fa Allah sai hukunci tsakanin mu da mutanen da suka kira mu suka ce mu zo za su taimaka mana muka zo kuma suka wato yaƙi mu in ji al'imamun husaini suka kashe mu to shi ne muke cewa sake shi mamin ya maka nauyi ne ya mai nauyi ba zai yi haka ba sai dai haka kuma da ya kere da wasu bayan mutum to ne yake cewa eh? in ya yi kawace da waɗannan kawai shi ne yake cewa allahumma hakum bainana wa da auna baina qaumin da'awna liyansuruna faqatalna da yau muna so mu ƙarasa maganganun shi'a malamansu da wasu daga cikin mutanen gidan annabi muhammad banda al'imamu aliyu zainul abidina sannan za mu zo mu faɗi suwa suka kama al'imamu husaini hannu da hannu suka kashe sannan ajiye suwaye su da kuma ya zo yanzu wayannan suwaye to wa inda ma marra a shafi na 47 lokacin da ya wuce shine al zai zainul na rahimahullahu ta'ala ya ce rahimahullahu ne saboda shi ba sahabi ne ana ganewa duk kuma wani mutum a duniya wanda ba sahabi ba idan har ka faɗa masa kalmar radiyallahu anhu sai dai idan ka faɗe ta akan shi kana nufin addu'a ne Allah ya yarda da shi amma idan kana ba da labari cewa Allah ya yarda da shi to baka da ikon ka ce ga wani mutum Allah ya yarda da shi inda ba sahabi bane an gane rahimahullahu ta'ala wa qad ra'a ahlul kufa ya ga mutanen kufa yanuhuna wa yabkuna suna kuka zajarahum qa'ilan fi al-imam ali zain al-abidin ya tsawatar da su yana ce musu tanuhuna wa tabkuna min ajlina kuna kuka kuna ihu saboda mu sai yake fa man allazi qatalana to waye ya kashe mu haka yake mu wannan ya zo a cikin al a shafi na 86 da kuma nafsul mahmud a shafi na 357 da maqtal da husayn da murtada iya shafi na 70 83 wanda aka buga a shekara ta 1996 da kuma tazlimul zahara a shafi na 257 tunda ya ba malamin ya faɗa cewa idan ba inda zai faɗa falalar mutanen gidan annabi muhammad ba yace nan ne kadai zai koma litattafan ahli sunna amma yace duk abin da zai kawo akan matsalar nan tun daga farkon ta har ƙarshen ta ba zai kawo wani abu ba wanda yake da alaƙa da littattafan sunna duk abin da zai ɗibo na hujja daga littattafan shi a zai kuma wasu daga cikin littattafan ina ɗauko su nan wajen in karanta in ce ga amazarin littafin shi yasa idan ya kawo wani abu sai in ce muku a asalin mazdarin littafin na duba ba haka kalmar take ba ba yadda kalmar take kamar yadda muka karanta mujrimu kitab da yasa na sai muku muharrifin kalam ne ko muharrifin kitab wa fi riwayatin annahu inna ma marra ala ahli al-kufati a wata riwayar lokacin da ya wuce wajen mutanen kufa wa ahluha mutanen tinuhuna suna kuka wa kana da'ifan a lokacin yana da rauni bayan kasancewarsa yana da rauni ƙadi an hakatkul illatu wato rashin lafiyar da al'imamu ali zin al'abidi ne ke fama da shi a lokacin ta gajiyar da shi faƙala bi sautin da'ifin sai ya faɗa da sauti mai rauni sai ya ce a tanuhuna wata bukuna min ajilina yanzu kuna kyallowa kuna kuka saboda mu ya ce musu famanin labi ƙatala na to waye wanda ya kashe mu waye wanda ya kashe mu in ba ku ba wannan ya zo cikin muntaha al'amali na dusi dusun nan malamin shi'a ne a mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyar da saba'in wa fi ruwayatin an rahimahullahu annahu qala bi sautin da'il ya faɗa da sauti mai rauni wa qadi na hakatkul illat lokacin rashin lafiya ya raunana shi domin yana daga cikin dalilin da ya sa a lokacin shi ma bai mutu ba ko da aka yi yana ƙaramin yaro sannan ba shi da lafiya yace inna haula'i yabkuna alaina wa'annan mutanen suna kuka akan mu sai yace faman qatalana ghayrahu waye ya kashe mu kun ba su ba faman qatalana waye ya kashe mu ghayrahu kun ba su ba ai ne wannan ya zo a cikin alluhu a shafi na 91 da kuma nafsul mahmum shafi na 363 da kuma maqtalul husayn al-muqri shafi na 316 da dawa'idul ashjan shafi na 157 da maqtalul husayn da murtada shafi na 86 da tazlimuz zahra li murtada bin eh, nabil qazwini eh me wake na tsallace ko a cikin al-ihtijaj ne a shafi na wato 29 a ne wata ummu ummu kulsum tana faɗa binta ali bin abi talib radiyallahu anhu kun ga gashi a littattafansa sun tabbatar da cewa sayyidina ali yana da ƴaƴa wanda ba al-imamu hasan ba ba al-imamu husayn amma ba za ka taɓa jin dole da waɗannan ƴaƴan ba a bakunan ƴan shi'a ummu kulsum ƴar gidan sayyidina ali tana ce musu ya ahlul kufa ya ku mutanen kufa sau'atan lakum ma lakum khazantum husaina tace wallahi abu mara kyau mummuna ya tabbata gare ku me ya faru kuka tabar da imam husaini wa qataltum kuma kuka kashe kaga al-imam ali zan al-abidin ya bada shaida ko da kuma zainab yar sayyidina ali ita ba labari aka baka ita tana wajen abun ya faru a gabanta tace wanta habtum amwalahu kuka kwace dukiyarsa wa waristumuha kuka gade ta wa nisa'ahu sannan kuka kama matan da ya tafi da shi a matsayin bayi wa lakamtumuhu kuka musibantar da shi ta ce fatabban lakum wa suqan lakum halaka ya tabbata gare ku nisa daga rahmar Allah ya tabbata gare ku ayi dawamin da hakku wannan wata irin dabara ne da wayo da musiba kuka yi amfani da ita wa ayi wazirin ala zaharikum hamaltu wani irin nauyi ne kuka ɗauka a kan bayanku wa ayi dima wani irin jini ne safaktumu ha kuka zubar da ita wa ayyu karimatin wani mutunci ne asabtumu ha kuka samu wa ayyu sabiyatin wani irin ainihin wato yarinta ne sanabtumu ha kuka zare ta wa ayyu amwalin in ta'abtumu ha wata dukiya ce kuka kwace ta sai take ce musu qataltum khayra rijalati ba'da an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kun kashe mafi alherin mazaje bayan annabi muhammad wani zai asar rahamatu min qulubikum da aka an cire rahama daga cikin zuciyar in ji zainab yar gidan sayyidina ali yar uwar sayyidina husaini take ba da shaida cewa lalle wanda suka kira Alimami imamu husaini suka ci yanzu ya zo waɗannan mutanen kuma su suka dawo da makami akan su suka kashe shi wannan ya zo a cikin almalhu, malhu shafi na 91 da nafsul mahmum shafi na 363 da makasar da hussein al-makurin shafi na 316 da nawa'id al-ashdan a shafi na 157 da makasar da hussein al-murtada ya shafi na wato 86 da tazlimar zahara na al shafi na 161 sannan wa naqala nana, radiyallahu anha ya ciranto mana gareta Allah ya ƙara masa yadda as-sabarisi wal ummi wal mukrim wal kaurani wa ahmad rasid wa hiya tukhatibul kawanata tana magana da maha'inta al-gadara masu yaudara al-mutakabbirina masu tabar da gifin annabi qa'ilatan tana ce musu amma da bayan haka ya ahlul kufa ya kuma mutanen kufa wa ya ahlul katla ya su ma'abuta yaudara wal gadara da ha'inci ya kuma abuta ha'inci da yaudara wal kazla da taɓewa wal makara da makirci ka kalli siffofin da take siffanta ɗan shi'an al'imamu sallu ta ce ala ku saurara fala ra'afatin abaratu yanzu babu wani hawaye da zai ci gaba da zuba tattare da ku in dai hawaye ne na gaske duk hawayen da za ku zubar to na ƙarya ne wala hada atu zafaratu sannan babu ainihin wato wani hawaye da zai natsu tattare da ku sai ta ce inna ma matsalukun misalin kuka matsalin nasi kamar wata mata ce na gazalaha wacce ta zauna ta yi taƙa min ba da ankasa. an kasa sai da ta gama shan wahala sannan ta dawo ta warware taƙan nata ɗaya bayan ɗaya da ta zo na bai na bainakum kuna da ƙararren tsuwa yanzu ya zama shi ne abin da za ku dinga ha'intar mutane da shi halifinku ta ce ai ba wani abu da ya rage a cikin ku illa salaha mai take nufi da salaha ne ai babu wani abu yanzu da ya rage a cikin ku ba sai kawai kamar mutum ne wanda yake yaban abin da ba haka abin yake ba shine allazi yamtadihu bima laysa indahu ka dinga yabo abu kana da awasan shi kuma ƙarya kake abin ba haka yake ba an fahimta min uh, wal udub da jiji da kai sannan wa sharaf da kuma ainihin wato asharaf asharaf shine al-bughd bi ghairi haqqin i ba tare da dalili ba sannan wal kadhib da kuma ainihin wato ƙarya abin da suke siffanta musu kenan wa mulkin imla shine wa mulkin imla shine an tuƙuɗa bil lisan ma laysa fil qalbi minhu ka dinga faɗar abu a bakinka wanda ba shi bane a harshenka kuma dama wannan yana daga cikin sifa ta munafikai su yi da'awar su masoya halin banki ne kuma ƙarya ne ba su ba a halin banki bane bane sai ka da sun ke mazhaba halin banki wa suna da wata mazhaba ne ta saba ta mu dai mun san dukkan su mutanen kirki ne sunnar annabi suka karanta duk abin da ya sabawa sunnar annabi to babu wani wanda yake da alaka da gidan annabi da yake da alaka da an gani ka zo ka mace idan tana al'ada ya halatta a neme ta ta baya yi luwaɗi da ita saboda ai Allah ya ce fa atu harkakum annashitu annashitu sai ka ce wani ana buƙatar tsari take zuwa masu kaga ba a buƙatar da a zo mata kuma sai ka jingina wannan mazhaban sai ka ce mazhaban ahadul baiti ko kuwa eh ka zo ka ci kudin mutane da sunan cewa duk wanda ka ci kudin shi in ba dan shi a bane ka ta banza sannan sai ka ce mazhaban ahadul baiti mazhaban ahadul baiti ka gani haka take mazhaban ahadul baiti ka zo ba ka yin sallah sai ka hada azhar da la'asar magariba da isha'i kullum kuma kai kasan in an yi magana ka ce marhaba halin ne ka zo ka tsinewa matar annabin da Allah ya aiko in an yi magana ka ce marhaba halin ne haka suke to da sun san ba za su taɓa yaudaran mutane ba idan ba ku gingiri da wannan bai taɓa kuma dama duk wanda ke so yaudara mutane bai zuwa hannu rabbana atina yanzu dan kala kato ba zuwa yake dauko qur'ani ya sa a gaban shi ba Mun kai magana ya ce wani qur'ani ko shi duk duniya ba mai son ƙwararri ne eh amma sun kusha haka suke yi to shi ne take cewa wa gamzil a Adani? sannan kuma ko suka ne na makiya kamar a ta ce kamar makiyaya ne ala dimnatu eh wannan ba dimnihi ba ne dimnatin ne asalin nuska ala dimnatin ko kamar makiyaya ne akan bola an gane idan ka san makiyaya akan bola inda za a je a yi kiwo akan bola to ko shuka aka yi akan bola za ka ga saboda waje ne da yake da taki ta fi ko'ina kyau amma sai ka ga ba ta kafin take ba da amfanin da ake bukata amma san da aka yi shuka ta fito za ka ganta da kyau tana ɗaukar hankali duk wanda yake noma a gona ya san wannan juji ɗaya ba shi kuran juji ba ba shi ta annabi ya kashe ne ya ina mafi ya ku ka da ba ku zima kulawa akan juji suka ce sai ce yace mace ta fito kyakkyawa amma a gida mara tarbiyya ga ta za a ganta kyakkyawa ko sai ka ɗauko ta sannan za a gane har duniya ta tashi buƙatar ka ba za ta biya ba ko kuwa to shine take ce musu kamar a ko kaman bola kamar makiyaya ne ala dimnatin akan juje au ka fiddatin ko kuma ku kaman azurfa ne alamar hudatin akan kabari lahadu ala sai take ce masu bisan ma qaddamtum lakum anfusukum ko bisa ma qaddamat lakum anfusukum da abin da kawo ku ta gabatar muku an tafi Allahu alaikum Allah yayi fushi da ku wa fil azabi a cikin azaba an tum khalidun sai ku kudin nan sai kun dawama ta ce a kuna a fi yanzu kuna kuka akan ɗan uwana ajal wallahi ta ce na rantse da Allah ko ba ku kasiran wata haku kalilan za ku yi kuka mai yawa idan kun yi dariya ɗar kaɗan kamar yadda Allah ya ce wa munafikai fal ya haku kalilan wani ya ba ku kasiran kuma mun faɗa muku a baya da maganar al Rida ya faɗa ya ce Allah bai taɓa ɗaukar da wata aya a Qur'ani ko sura wadda take magana a kan munafakai ce sai ka ga ba wanda ke dacewa da wannan sifar a duniya ɗari bisa ɗari kuma sai shi haka ya faɗa ɗaya daga cikin imamansu kamar yadda suke faɗa haka ya faɗa ya ce Allah bai taɓa saukar da wata aya a ƙur'ani ba ko sura in dai tana magana a kan munafakai na ba wanda ke dacewa da shi a duniya ɗari bisa ɗari kuma sai shi sai ta ce faɗar gulitu bi aliha an zarrabe ku da ayyubanta. wa munitum bishinaya haka nan an jarrabe ku da muninta walan turkasuha abadan sai har abada ba za a yi muku rangwame akan wannan aikin da kuka yi ba wa anna turkasuna sai yaya za a yi muku rangwamen asila sali da sasumin nubuwa kashe dan lelan annabtar annabi muhammad inda annabi ai ya nuna su yace ha zana rihana tani min ad sannan wa ma'adinin risala sannan ma'adani na manzanci wa sayyin shababin halin janna sannan kuma shine shugaban samarin gidan aljanna wa malaga harbikum shine malaba yakin ku wa ma'azi hizbikum sannan shine wajen neman tsari na kungiyoyin ku wa maqarr silmikum shine matabbata na zaman lafiyan ku wa mafza'i nazilatukum shine wajen jingina na musibar da za ta sauka gare ku wa marzi ilayhi inda maqalatikum sannan shine makomar da za ku dawo lokacin maganganun ku wa manar hujjatukum sannan shine hasumiya ta hujja ku sai ta ce ala ku saurara sa'a wallahi ya yi muni ma qaddamtu bi anfusikum abinda kuka gabatar wa kanku sannan wa sa'a ma tazurun sirri da abinda kuka dauka na laifi da yau ne ba a cikin ranar da Allah bai tashe ku fa ta'asan ta'asan wa naqsan naqsan kaga irin wannan kalmar fa ta asan ta asan ta tsayuwa ta tsayuwa sannan juyawa daga baya juyawa daga baya akan rahaman Allah biyar da mutum gare la qad saba sa'i aikin da kuka yi ya tafi wa tabbatul aidi sannan hannuwan ku ta tafi wa kasratu safaha sannan kuma tunku ita ma ta tafi wa bu'tum bi gadabin min Allah sannan kun koma da fushi daga gurin Allah wa duribat alaikum az-zillatu wal maskanatu kuma an buga muku kaskanci da wulakanci kuma ka lura da kyau ka gani don mutumin da yake irin wannan aƙida zaka ga hatta hasken fuska da Allah ke samu ba na raguwar mutane wani da wayanda ba sa wannan aƙida a duba da kyau don kana musu wanda sai katin abubuwa ka ɗauko duk wani malami da ka san shi a yake ka ɗauko malaman sunna ka kara fuskar suka kai billahi ne ka ga ba iri bai bane sai take cewa a tazaruna kun san irin laifin da kuka ɗauka kuwa wai lakum kai san ku ayyu kabidin ne Muhammadu farai wani irin wato hanta ce ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi mata kirkiran ƙarya wa ayyu ahadin nakasu wani irin alƙawari ne kuka warware wa ayyu hurmatin lahu in ta wani irin alfarma ce kuka ta wa ayi damin lahu sababtun wani irin jini ne na nashi kuka zubar ta ce laƙar jini kun shi da alƙinta wallahi kun zo da babban al'amari ta fadin samawa su wanda sama take yin kusa ya tafassar na min ta tsantsane watan shakwal ardu duwatsu su daddare ko kasa ta daddare wata sirrin jibalu hadda kuma duwatsu su faɗo fado ba laƙar ji'itun biha shauha karɓa ka tsilaƙin ardu wa min sama kaga ita ce kun zo da ita shauha wato abu wacce take da yawa karɓa wacce take da muni kamar cikin ƙasa wannan shi ne abin da ta dinga faɗa musu na irin abin da suka yi na muni akan abin da ya shafi jikin annabi muhammad wannan ya zo cikin al-ihtija da munta al'ama da maqtalin al-muqrin wa ma ba'ada hasiri hadi karbala a shafi na dari da arba'in da shida wa ma ba'ada ha ala kutul husaini da tazlimu sa'a wannan a shafi na 137 takwas da kuma shafi na 150 da nawa wa yankulu shi afdal haidar shi ma ga wani dan shiya ya sake kirin tuwa an zainab binta ali daga zainab dan alwata kuma kursun ko kuma kursun yan sayyidina ali ita ce wacce sayyidina umar ya aura shi yasa da suka kasa ba da amsa ya aka yi sai da raƙumar ki ɗauki ɗarsa ki ba mutumin da kuke ce maka biyu wasu da suka ga abin zai ba su matsala da suka ke karya ne ka san karya ta abu ya fi kuma sauƙi duk wanda ya magana za ka iya karya ta shi ko baka karatu ba duk girman shi kuwa kafinan maka da suke a nan karya na cikin a karya na kai wahala haka wahala amma kuma yana nan a rubuta da tattafansu ba yadda za su yi ila yau mai kiyamati wannan ya sa wasu dan su huta ma suka ce ƙarya ne annabi bai da wata ya sai fatima haka suka ce ko na ce in mu kursu yan sun da kaga tana da alaka da gidan annabi muhammad wanda ya ɗauki auren ya bayar shi ne sai da na ali da kanshi sai aka ce masu yanzu ko ne ku yarda addinin umar da bi a ya sa ya ɗauki yashi ya ba umar kuma yar ma wacce na na fatima ta haifa na na fatima yar annabi muhammad idan kuma ba ku yadda ba to yanzu abin da zai biyo ba ina hukuncin sai da na ali da ya dauki yarsa yana sane ya baka jiri wannan shi ne abin da ba za su iya ba da amsa ba ila yau mai kiyama har kiyama ta ba za su iya ba da amsa ba to zainab binta ali radiyallahu anhu ma wani ya tukhatibu jam' tana magana da taro allazi istaqbalaha wanda ya fuskanci ta bil buka'i da kuka wal wailu da wayo Allah sun shiga uku sun lalace fa qalat sai ta faɗa ku annibuhum tana ainihin wato faɗakar da su tana ce musu atabakuna wa tanahu watan watan tibuna watan tibuna yanzu kuna faɗa kuna kuka sannan kuna da awar cewa ku kuna son sai take ce musu ai wallahi fa baku kafiran wa aku qalila tace za ku dariya kai kadan amma sai kun yi kuka mai faqad da abdum bi aliha saboda kun tafi da aibun ta wa shinariha da kuma munin ta walan turkasuha fa za a yi muku rangwamen ta bi gasli ma ba'alaha abadan da wanke abin da ke bayan ta har abada wa anna turkasuna ta za a yi muku rangwame na katla sani da katimin nabuwa kashe dan lailan annabi muhammad wannan ya zo ma al-husaini fi na hadatihi a shafi na 200 da nawa da 95 to sannan wa fi riwayatin annaha aqallat bi ra'siha min mahmil ta bullo daga kanta daga tunda yake ta gashi ta huda ne wa qalat li ahli kufa take cewa sah ya ahli kufa kun shuru taqatuluna rijalakum mazalan ku zo suka kashe mu wa tabkina nisa'ukum matan ku suna mana kuka فالحاكم بيننا وبينكم الله يوم فصل القضاء wanda zai hukunci tsakanin mu da ku ranar alkiyama shine Allah subhanahu wata'ala wannan ya naqala ha Abbas al-Ummi fi nafs al-Ma'mun a shafi na 365 wa dakara Sheikh Zida bin Nabi bin Naba al-Fasawini fi tazlim az-Zahra a shafi na 264 duka waɗannan littattafan shi'a to yanzu mun ji cewa da shaidar malaman shi'a da littattafan su cewa wanda suka kira al'imamu sai ne suka kashe shi to kafin mu zama kuɗi wanda suka yi kisan hannu da hannu al-mabhas bincike na takwas man da ma al-husayn min ahli al radiyallahu anhu wa aka kashe tare da al-imam husayn daga cikin mutanen gidan annabi muhammad so da aikin kun yanzu a wajen su mutum ɗaya kawai ake jin labari. shi min hubbi amirul na ali daga cikin sanda ali ibn abi talib yake Allah ya kara masa yadda da khulafa'i salatati wa khalifofi guda uku an samma abna'ahu ya kira ƴaƴansa bi asma'ihim da sunayensu kuma mun faɗa mun ce duk wanda baka kaunarsa wallahi baka haifar ɗanka ka same sunan shi jistan da ka kaga mutum ya haifa ya sa ma wani sunan ɗansa to wannan ya nuna makwar tsaunin da yake masa wa qad qatala haula'i wa'annan sun yaƙi ma a akhihin tare da dan uwansa al-husaini husaini fi karbala a karbala wa nulahidu munura ta'ammudu khutaba shi'ati ganganci na masu khutba na shi'a mu lura da me adam zikir hadhihi al-asma' at ba rashin ambatan waɗannan sunaye masu kyau hatta la yu'ida ruwa da husainiyya ta yadda waɗanda suke gangarawa su je husainiya ba za su dawo ba da mai annazar kallo fi mawaƙifihim dangane da matsayin da suke kai da minan kulafain in salafati radiyallahu anhu daga kalifofi shiri idan musaniya da suke taruwa da sunan makoci wanda duk zai haike daga cikin malamin shi'a ya kusa ba ya ba da hajjinsa yadda aka kashe al'imam musaini to idan aka koro maka bayani kai da ka zo saurare sai aka ce maka an kashe al'imam musaini sannan cikin waɗanda aka kashe akwai abubakar akwai umar akwai usman kuma 'ya'yan sayyidina ali ne to kaga idan da ana baka labari ana ce maka matsiyansa ne to yanzu tunanin ka zai fara canza za ka ga tu'a ah, to ta yaya za a yi mutumin da aka ce akwai ƙiyayya tsakanin su ya aka ya haifi ɗa kuma ya sa mai sunan da aka zo nan da shi aka yi kisa to daga nan za ka fara tambaye tambaye to tun da ko ba ka san tambaye tambaye sai ya zamanto ba za ma ka ji wannan a wajen su ba ballanta na kai musu tambaya aka da kan da aka kuma za ka ga in ana magana jini a tambaya to a sunna ne kaɗai ake da wannan ajandar kowace ƙungiya da ka sani wacce ba sunna ba to ita ba maganan wai malami ya faɗa ba sai mai dalili in ba haka ba shi wannan tukururun ba zai zo ya zauna ba ya ce wai sai da na matsayinsa a wajen Allah in ka kira annabi Muhammad ba wanda ya kai shi daraja aya nan mun ɗauko littafin ummi hadu ba mun ba ya nuna ga inda muka ɗaga ya ce matsayin sai da na ali daidai yake da matsayin annabi Muhammad to abin da sa ba zai ce da ali da annabi dai bane ko ali ya fa annabi saboda yana faɗar haka ko wanda bai karatu ba zai ba da arziki saboda duk jahilcin ka wani zai ce maka ga wani mutum da shi da annabi dai ne ko ya fa annabi duk diyar da kake da ruku da jahilci to kawai ya fa haka kana ganin cewa wanga kahiri na ba za ka ba ɓata lokaci a kai shi ba to amma tunda an ce musa an ce har shi aka yi faɗa ya ce ko musa ko isa ko nuhu ko ibrahim ya ce da kai a littafi kuma wanda suke gaban shi ba wanda zai iya mai inkari an gane shi sa wanda daga cikin shugabannin ahlus sunna kwanan nan da yaje yana program a gidan rediyo cewa ana zargin mabiyanku na sunna da karancin tarbiyya da rashin kunya wani lokaci sai kaga ana samun kace da ya ta to ina ganin abin da ya kawo haka wayewar mu da ci gaban mu a gidan addini ne ta kawo haka saboda mun gina su ne akan cewa duk wanda ke faɗa abu ya kamata ya ba su dalili akan abu to garin watakila in mutum ya faɗa abu wajen neman dalilin da ya dogara da shi to watakila ya sa ake ganin sa ba cewa ana rashin sunna ya ce amma tun da kai ɗan jarida ne ka koma su ɗaya ɓangaren ka je kai musu tambaya yadda mu muka gina mafi yawan mutum ya faɗa abu ya kawo da yin shi kuma sai ka duba a gari sai bangaren haka ko kuwa da sai in ya faɗa abu ana tambaye ta dalili ai ba zai zai kalli mabiyan ba da ayoyin qur'ani suna karantawa rukutu a qur'ani daraja da matsayi da annabawa suke da shi a wajen Allah sannan ya zo ya tsaya gaban su ya ce musu alibiya fa annabawa Allah da rana sannan su zala ne ba wanda zai yi haka to shine nan wajen wa abna'uhum wa abna'uhum ƴaƴan sayyidina ali ga sanan su ne kamar haka an gane kuma a cikin quraishu ba a taba samun ba sayyidina ali shine na farko a duk cikin quraishu wanda ya fara sa abubakar umar usman ajiri shi ya fara yin haka to shine yace abubakar bin ali bin abi talib sayyidina Ali nan yana da ɗa sunansa abubakar dan ali dan abu talib zakarahul mufid mufid ya ambace shi a littafinsa sa a shafi na 248 sannan wasusi a ilamul wara shafi na 203 wal irbili a kashful gumma a mujalladin ɗin shafi na 440 wa abbasul ummi a littafin sa muntahal a mujalladin na ɗin shafi na 428 da batsir sharifin ƙurashi a hayatul imam al-hussein a mujalladi na shafi na 270 sannan wahadi an-najafi a yau mutsaf a shafi na 171 da 72 da 73 da 74 sannan wasadiq makki a mazalimul ahlul baiti a shafi na 258 wa ibn shahar ashub a manaqib ali abi talib a mujalladi na uku shafi na 305 duka waɗannan littattafan shi'a ne sun tabbatar da cewa sayyidina ali yana da ɗa sunansa abubakar kuma tare da al'imamu sai aka kashe su a karbala amma a gurin ɗan shi'a ba zai taɓa ce maka sayyidina ali yana da ɗa sunansa abubakar ba za ka taɓa ji ba sannan na biyu sai umar bin ali bin abi talib akwai umar dan abu dan ali dan abi talib yadda musaini yake dan ali dan abi talib zakara wani mafi shi ma mafi ya ambace shi a irsha a shafi na ɗari tamanin da shida sannan wasabar shi a ilamun wara shafi na ɗari biyu da uku wabin sha'ar a shi a manaki shafi na ɗari uku da hudu a mujallabi na uku da irbini a kashkul goma a mujallabi na shafi na ɗari hudu da arba'in wannan a yau masu a shafi na ɗari da tamanin da takwas sannan sai usman bin ali bin abi talib kun ga kenan yana da abubakar yana da umar yana da usman zakarahu muhammad bin al-umar al-malaqab al-mufid ya ambace shi shi ma a al-rishad a shafi na ɗari da tamanin da shida sannan wabin shahar ato shi ma a manaƙi ba ali abin talib a mujallabi na uku shafi na ɗari uku da hudu wasu tabarasi a ilamul wara shafi na uku, sannan wal gari a cikin kashfin gumma shafi na arba'in a mujallar na ɗaya, wal ummi a muntaha al'amal mujallar na biyar da ashirin da bakwai, qurashi a mun a hayatul imam al-husayn a shafi na biyu a mujallar na uku wa hadi najmi a yawan musaf shafi na 175-179 sannan masarik maki mazalimin ahalin baiti a shafi na 258 sannan sai abubakar bin hussein bin ali bin abu tsari wancan mun gama da shi ko kenan sai da na ali yana da 'ya'ya abubakar yana da umar yana da sannan sai abubakar bin Hassan. al'imamu hassan ya zo ya koyi da babansa ya haifi ɗa sai ya sa masa suna abubakar shi ma abubakar ɗan ali bin abin talib kun inda a ce waɗancan na farkon mutanen banza ne to ba yadda za a yi sai da na ali ya sa hassan shi ma ya zo ya koyi da shi ya to shi ne hausa magana da wani ce ai suna ba wani abu bane na ce masa suna ko wani abu ne Kasancuwar wani abu ne ma Allah ya tsawatar ya ce mana bi isa lissimul kusuku ba da shi kamar nan ne wala ya gamu bal na ce masa kasantuwar suna wani abu ne shi yasa Allah da ya tashi ya zaɓo wa kansa suna yake walillahi asma'ul husna Allah yana da suna wanda suka fi kyau nashi sannan nace saboda suna wani abu ne akwai waɗanda Allah ne ya musu suna da kansu kafin su zo duniya ya aya yana ciki da haka Allah ya ce ya yi aya inna no bashi muka bi gulamin ismuhu ya haya lam na ta'ala min gudun saniya sannan ga annabi Muhammad annabi Isa ya ce wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba su ismuhu Ahmad sannan ga annabi Isa haka da annabi yaƙo? Kin kafin su zo duniya Allah ya ce wa mar'atuhu qa'imatun fa dhahikat fa basharna wa min wara'i shahada yaqub sannan gana na maryam ran ta zo duniya mamar ta ce wa inni sammaituha maryam sannan ita ma dan da ta haifa da ta kafin ya zo duniya Allah ya ce mata wato mubashiran Allah ya ce mata ya maryam wato me yake faɗa cikin suratu ali imran ومبشرا eh? بكلمة saboda suna wani abu ne to shi shine zakarahul mafi-mafi ya ambata cewa Hassan dan Ali bin Abi Talib yana da da sunan ɗansa Abubakar amma a nan garin a nan kasar akwai da saboda sun shiga wannan muguwar aƙidar wani sunansa Abubakar ya san da suna an sha samun ko ba ta samu an ya ambata a cikin littafin sa al-irshad a shafi na 176 da shafi na 248 sannan tabari shi ma haka a ilamul wala shafi na 212 sannan irbili haka a kashin goma shafi na 518 da shafi na 575 mujallaji na daya sannan da kuma abbasul ummi a mantu al'amal wato ya faɗa shafi na 526 mujallaji na daya sannan da alƙurashi a hayatul husaini a mujallabi na uku shafi na ɗari biyu da hamsin da hudu sannan da hadi annajafi ya mutu a shafi na ɗari da sittin da ainihin wato bakwai wasari umarci a mabalimin ba a halin baiti mabalimin a halin baiti a shafi na ɗari biyu da hamsin da bakwai umar bin al-husayn bin ali bin abi talib sannan akwai umar bin al-hasan bin ali bin abi talib zakarahu mufid mufid ya kawo al-irshad shafi na 197 tabarisi haka a ilamul wara shafi na 100 da ainihin wato sha biyu sannan kuma da tariku malki a mazalim ahalul baiti shafi na 254 to wannan fada ya kawo nan idan ka bada taban shi'a hatta shi kanshi a imamu da aka kashe shi yana da ɗaya abubakar yana da umar yana da wa yana da usman wannan shine ha'inci da yan shi'a suke wa mabiyansu kuma wannan abin akwai da tattaban su duk wanda ke so ya mayar da kai bawan shi ba bawan Allah to farkon abin da zai fara maka shine ya bakka da jahilci ya hana ka kara in ya bakka da jahilci to duk abin da ya gina ka akan shi to za ka ɗauki amma in kai karatu to ya san wannan ba zai yi ba sai ce wa haƙula il'afiyar Waɗannan mutanen laƙau sun haɗu da masra'ahun duka an kayar da su fi karbala a karbala kama sarraha bi hada kaman yadda i bayyanar da wannan man naqalna an waɗanda muka ciranto gare su fi hada al-muktasar a wannan littafin takaitattu fa rahmatullahi alaihim Allah yi masa rahama wa ala aba'ihim da iyayensu wa inna ma zakarnahu mun ambace su ne likai ya alama shi'i saboda dan shi'a ya sani amma fa almunsi dan shi'an da yake da adalci eh ya san mablaga hubba alil bai ya san matsayin san mutanen gidan annabi wato lil khulafa'i ga kalifofi shi ne ba ka ce kai masoyin ahlul bait bane Wani kai masoyin ahlul bai ne ka san irin kaunar da shugaban ahlul bai ne shine Ali bin Abi Talib yake ma Abubakar da Umar da Usman yake cewa radiyallahu anhu walam yatawaqqaf al-amr inda hadha al-hadd yace al'amarin bai tsaya a wannan iyakar babbal inna hunaka min ahli al-bayt aidan daga cikin ahli al-bayt akwai wanda man samma abna'ahu bi asma'il khulafa akwai wanda ya kira sunan ƴaƴansa da sunan wa'annan kalifofin wa yakfika ya ishe ka daga cikin su akwai al-imam al shugaba mai girma ali bin abi ali bin al-husayn ali danwa dan husayn bin ali bin abi talib wa huwa al-ma'sum ar yana nufin bafa ali bin al-husayn ali zain al-abidin shi yake magana kenan kaga abubakar umar usman ali yana da su Hassan yana da su husayn yana da su to al-imam ali bin abi shi ma yana da ya ya sa abubakar ya sa umar ya sa ya sa usman sai to huwa al-ma'sum ar-rabi shine shugaba na uku wanda bai kuskure inda al-imamiyyah a shari'a wadan yan shi'a da suka tsara shugabanni goma sha biyu suka ce Allah ne na su kuma na nadan ƙarya ne Allah bai nada su ma fa inna la fa inna lahu ibnan to yana da da ismuhu umar sunan umar zakar wal mufid mufid ya ambace shi a cikin ainihin wato fil irshad wa qala al-hurr al-amili fihi hurr al-amili ya faɗa yace bal kana fadila Umar din nan yana da falala jalila yana da girma wali sadaqatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa amirul mu'minin wa kana wali'an mutajanniba sannan shi ya jidinci abin da ya shafi al'amari wanda ake yake da alaƙa da sadaka wacce take da alaƙa da mutanen gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da amirul mu'minina sannan ya kasance yana da wara'u yana nisanta duk wani abu wanda yake nami na ainihin wato haram yace summa wajadtu shi'i al-mulaqqab indahum bil allama sannan na samu wani dan shi'a a wajen su wanda ake masa laqabi wal muhaqqiq sannan mai tahqiqi al sannan al mai yawan bincike murtad da askari ya zukuru abna a ali bin abi talib as-salasa yana ambatar 'ya'yan ali bin abi talib uku abubakar wa umar wa usman fi kitabihi ma'alim al-madrasa ina da littafin a cikin gida a shafi na 127 min al-juz' al-salis sai ya ce wala shakka anna al-insana lalle mutum yaftaru yakan zaba da abna'ihi da ƴaƴansa a habbal asma'i ilai suwayen da ya fi fa abubakar da usman a habbul ashabi su ne mafi soyuwar sahabbai idan kalba ali radiyallahu anhu a zuciyar ali na fa samma abna'ahu bi asma'i sai ya kira 'ya'yan da ya haifa dawa to matsalar su ƴan shi'a 'yan kungiya ne saboda kun a ciki dan kungiya ne to masa uzuri ku dai samu ya dan abin nan ne eh? Eh? dan gidan waje Allah ba shi lafiya an gane to su yan kungiya ne ba za ka taba ji a wajen su ba ma cewa wai yanzu zuwa wajen su ko nan da aka kai ba ba halin bai ta aka kai ba tare da kuma alimamu sai na aka su ba amma su a wajensu ba ahalin baiti ba ne mu kuma a gurin waɗannan ahalin baiti ne da ƴaƴan alimi amma su a wajen yin shi a duk da sun fita tare da alimamu sai ne suna ubansu ɗaya dan su bashi shi kariya suka fata to an kashe su amma ba ahalin baiti ba ne a wajen yin shi'a to yanzu sai matsala ta gaba ita ce suwaye suka kama al'imamu husaini hannu da hannu suka kashe na sha faɗa kamar yadda na faɗi wannan na ke cewa ba wanda bai da labari an ba a kashe al'imamu husaini ba amma da waye da waye suka san sunan waɗanda suka yi kisa suka kama al'imamu husaini suka kashe hannu da hannu da waye da waye eh? yasa na ce in an gama karatu aka tare kofar masallacin nan aka ce kafin a fita duk wanda zai tafi ya kira sunan wanda kashi a imamu sai na hannu da hannu na ce wallahi cikin masallacin to da kyar za a samu kaso ɗaya za su fita ranar kaso tara ba za su fita me sa kisan ya shahara masu kisan al'imamu wannan matsalar ita ce shi a suke magudu da shi ne malamai suka ce almashuru fi kutu da ahalin siyari abin da ya shahara a littattafan tarihi da taradu an da ladin bashar asali da husaini rasulani wanda suka kama al'imamu Hussein suka yanka shi hannu da hannu mutum biyu na farko akwai sinanu bin anas annaka sinanu bin anas annaka ne eh. wala sani kana jin nida ana magana an kashe jikan annabi kana jaddada saboda Allah ina da zai ana annabi daya sinana bin anas annaka azai mun fito da duniya kowa sai ya san me ya akan wannan kan amma bai kamata kisan al-imam Husaini ya shahara ba amma masu kisan da shahara sinana bin anas annaka sannan na biyu akwai shamur bin zuljaushan shamur bin zuljaushan sinanu bin anas annakai eh Wani ya ce Allah fi ne wata albarka sannan na biyu shi ne shamur bin zuljaushan eh, shamru eh shamru eh shira mai warra shamru bin zuljausha sai wallabi ta wallaki barahu wanda ya jibinci girman aikin gaba da shi ne ubaidullahi bin ziyar shi ne gwamnan da ya tura waɗannan a iraki it is this wa ubaidullahi wa shamru to da ubaidullahi ɗin nan shi gwamnan da shamru ɗin nan kana min shi aka ali a da da aka yi rikici tsakanin sayyidina muawiya da sayyidina ali ɗan shi'a sayyidina ali ubaydullah ibn ziyad zakara hudusi shi ubaydullah ibn ziyad dusi malamin shi a ya ambace shi a littafin sa rijalul a tarjama ta 54 wato a shafi na 54 kai tarjama ta 120 ya ambace shi ya ce yana daga cikin magoya bayan ali bin abi talib sanda aka yi rikici bangaren muawiya da sayyidina ali kuma dama da za su rubuta wasu ta aikiwar ta kai min shi a ji wa shi a ta abi daga a sa daga yan shi'arwa babansa wannan shine kuma kasudin da ya sa kuma da kisan ya shahara amma masu kisan ba su shahara ba so da in aka ci gaba da bin diddigi dole yan shi'a ko suna so ko ba sa so sai sun karɓa alhakin ajidaduhum kakanninsu da shaidar waɗanda abin ya faru a gabansu ta wanda suke da alhakin kisan al'imamu da ne a sannan shamru bin zuljaushin ƙalar namazi a shaharu bi an shamru ya ce wa kana fi siffi wa kana yau masu siffi ne fi amirin ya ce ranar yaƙin siffi da aka yi tsakanin bangaren sayyidina ali da muawiya yana cikin bangaren rundunar sayyidina ali wannan ya zo a cikin mustadakatu ilmin rijalil hadisi na ali annamari a shaharuri wanda mu'assasatul islami suka buga tsum wato a shekara hijira 1425 a mujalladi na hudu shafi na 220 a tarjama ta 6891 wannan littafin shi'a ne suka tabbatar da cewa wannan ɗan shi'a ne wanda ya wannan to yanzu abin da ya rage sai mawqifun nasu min qatl Husaini da kuma matsayin Yazid dan Muawiya da aka kashe al-Imam Husaini a lokacin yana amirul yana. me matsayin akan wannan matsalar yana da hannu bai da hannu to wannan kuma sai a darasi na gaba ranar hanyar sai mu tattauna wannan matsala amma wanda duk kun san bara a daidai wannan lokacin mun yi dubin da wannan shi a zai kai awa huɗu kan matsalar ma ya kashe a mu sai mun mukabala tana nan dubin yana nan munazara tana da za ka iya zuwa ka saurara ka ji ya aka so da aka kamar yadda za mu tabbatar ka kafi mai ruwa yanzu yana da kusakuren da ya a matsayin sa na sarki ne kuma ba sahabi ba ne abin da ya yi kamar yadda suke kallon shi ko da ba musulmi ba ne kafiri ne har ne to akwai buƙatar mai masa adalci bisa ga ka'ida na wa'ida qultu fa'dilu wa law kana da kuma wala yujri man nakum shan'an qawmin ala an la ta'dilu bi'dilu wa amma abin da muka nemi su hayyo su kawo mana bidabbi kalma da kalma a ina ne yazidu yace a ji a kashe ina ya faɗa sannan a ina ne al'imamu husaini kafin ya bar duniya ya ce yazidu ne ya ce a kashe shi sannan a ina ne ali zain na da abin ya faru a gaban shi ya ce yazidu ne ya kashe baban shi ai kun ga maganar da muka karanta jiya da suka kawo ta yau dala cewa la na aku zanna yazi wa na bara'u mimman zalamaka wa zalamna me yake musu ce musu ya haihata haihata أيها الغدر المكر يأتي أكبرنا أنت أتوب إلي كما أتيتم آبائي min قبل ni ma so kuke ku zo ku yaudare na kamar da kuka bai iyaye na jiya haka alimamu ali zai rika ne wannan shi ne abin da ya faru a tarihi to da aka bai kamata ba ka bari wani ya zo ya baka ruku sai ya zama wanda ya kamata ya zama ana tuhumar shi sai ya zama wai shi yake tuhuma an gane to da aka mun faɗa muku sunan mutane mun ce akwai sinadar bin anas annakai akwai shamur bin wa zaljaushan wanda kuma idin binta girman al'amarin shi ne ubaidullahi bin jihar saboda haka shi ubaidullahi bin jihar ɗan shi'a ne yazid yana amirin momini na asham lokacin da ya zama shugaban ƙasa na gaba shiya in ɗan shi'a da gaske yake ta yaya wanda ka san cewa matsayin ahalin baiti ne kai kana son ahalin baiti zai baka mukami da karba eh to aka ba ka mutsamin kai ka kare kuma dama abdullahi ibn hur ya faɗa ne ya ce wallahi yanzu a iraki ba ka da mutanen da za su yi yaji saboda ka duk sun karkata zuwa ga duniya ya faɗa ne wani saboda haka faransa ya faɗa ne ya ce qulubuhum ma aka wasu yi yuhum alaika. Zuciyarsa tana da awa tana tare da amma takobinsu yana mutanen da suka rubuto ma al-imam Husaini wasiƙa suka ce ya taho. da ya tawo kuma waɗannan mutanen da su aka yi amfani a kai da suka biyo kuma suka kaje shi wanda shi abin da ya faru a tarihi to amma kullum goma take yi cewa ai wane ne ai wane ne in banda yanzu da muka fara tattauna matsalar nan an yi lokacin da suka raba matsalar gida biyu sai suka ɗauki su wai har husaina za ka ga ana tawai da yazidawa ko su waye yazidawa Allah fa'ala da aka sai ka ji wai kana ahlus sunna ana tuhumar ka wai kana da alaka da jinin al-imamu da aka kashe haka suke a mabiyan su ƙarya to saboda haka yanzu da muka fara bayani shikenan in ka zo kana bayani sai ce to koma dai waye Allah ya tsine mai haka mu ma muka ce koma waye ai farkon wannan suka fara jefa sai na bala'i ai su ne waɗanda suka kira shi me yasa ba fa faɗawa mutane Wata yan shi ne yana zaune a maka suka fi mai wasu kudai wadanda da suka turo me yasa ba ka faɗa wani? to da in ta bayyana cewa shi a sun mausai ni wannan yaudara su kan sa abin kunya ne a wajen sa'i jikan annabi yana zaune kakannin ku su turo su ce yanzu sannan yanzu kuma a amfani da ku a kashe shi sannan ku fito kuna duniya ƙarya ku zo ku ƙirƙiri makokin ƙarya da kukan ƙarya da baƙaƙen kaya na ƙarya malam da tattakin ƙarya Allah ya shirya da mu to wannan shi ne. sannan magana ta ƙarshe da za an so a ɗan tashi ƙura ko eh saboda yara sun zo masallaci to kun ga maganar da nake faɗa kullum cewa mutane su ji tsoron Allah idan ana karatu su danga zauna wannan sallar da mutane ke lalanci da Allah ba za ta karba a wajen Allah ba sai da ilimi wallahi ba za ta zama karɓaɓɓiya ba a wajen Allah sai da karatu mutane ba su iya ba da awa ɗaya hatta wa'azi su saurara amma suna da harkokin su na duniya ba sa iya gajiyawa a kanta duk wannan abin da yake nuna maka in ya nuni akan wani abu yana nuna ya maka yadda mutane suka lalace ne wajen kawai ya za a yi duniya suke kyau lahira kuma ko na yin magana nan akwai makarantar hadda yara na zuwa ba yi mu da yayin wasu in an zo da sallah ce kada kore su amma a dai samu manya a ɗanyen tsarin da za a takaita wasan baka isa ka hana yaro wasa sai dai kwartura kan abu wani dalili ne yasa ake kiran yaro da sabiyu a larabci saboda da ai daga sabayi su buri ya karkace za ka ga ka'idan yaro a duniya a so dari daga cikin su in dai lafiya lo yaro yake ka kana hana shi wannan to zai bari ya koma wannan in ka ga ka ajiye mashin ɗinka kayo samun sirri an zo an samu reza an ja da bilayar yaro in ka ga wata ka samu da sabon fenti an zo an kankara mata kwankwalaci ko an rubuta maka sai bahara a jikinta billahi lazi yaro ne kaɗai zai mamu akwai wanda ya faro kankare a hauda wanda motar yana jikinta shi ne san yaro ya faro jan motar daga can ba wai sai da ya zo kan inda mai mota ya ce sai ce ya dan matsa zai ƙara zai dan matsa zai ƙara so saboda haka abin da nake cewa duk waɗanda kuka ga yanzu idan an kira sallah suna iya zuwa masallaci kafin lokaci ko lokacin da ake yin sallah wala galibi da ku wanda iyayen suka saba musu da sallar ne suna fada ta zama musu wanda ya zama bai saba da sallah ba yana yawo bai girma to da wuya kaga wallahi na iya yin sallah da wuya da haka dan Allah in matsala ta addini ke ta karatu baka santa ba kafin ka daukan masa mataki kai tambaya da malam ya ya ce wala yahillu lahu an bi ilan hatta ya alama wa yas'ala bi babu ka je ka tambaye malamin baka sani wannan shi idan mutane suna maganar cewa ana wasa a masallacinsu masallacin ka ya kai masallacin annabi idan kana maganan cewa an yi wasa in ana maganan limamai ne masu daraja duk duniya akwai limamin da ya sha annabi muhammad to a bayan shi a masallacin shi yara sun sun yi wasa kai dan waye da zaka lokaci a masallacin ka wani wani yaro da zai wasa a yi hakuri da su a haka kana kallon kaman ba a haka akwai abin da yake musu tasiri kana ganin ba sa rike komai suna rike wani abu wani abun yaro zai rike shi zai girma da shi kuma bai mantawa da shi saboda haka in kai ba za ka bar ɗanka ya zo masallaci ba to wanda suka bar ƴaƴansu suka zo masallaci a hakuri a kyale su amma muna goyon bayan a yi control ɗin yara sai da za a taƙaita abin su gane cewa nan ba gurin wasa ba ne wuri ne na bauta mawa wuri ne na bauta ma Allah wannan shine kiran da nake da haka dan Allah duk wanda bai yi karatu ba in matsala ta karatu ya taso dan Allah ya daina sa baki cikin ta ya daina daukar hukunci da matsayi a kanta wannan shine kiran da nake to da haka ba ɗana ba ɗan kowa ya zo masallaci in dai nan masallacin namu to ba mu yadda ba mu amince mu wani ba in kana so ka hana ƴaƴan mutane zuwa masallaci to ka je ka gina naka masallaci yana ma kai kake da iko da shi amma ba dama nan masallacin mu muke da iko da shi to dan kowa ba za mu hana shi zuwa masallaci ba kuma yana daga cikin haƙƙin ma da ke kan iyaye in za su zo masallaci su daina barin 'ya'yansu su dinga tattaro su suna zuwa da su masallaci sallar asuba ne sallar azhar ne la'asar ne magariba in dan isha ne in dan ya saba da sallah ko barin duniya kai in Allah ya yarda da wuya ka bar shi cikin matsala malamai sun faɗa cewa sun ce abu guda uku idan ka ga ka taso sabawa cikin fadawa cikin manya-manyan laifuka suna maka sauki to ka bincike alaƙar ka da sallah ka gani suka ce Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim adaqu salata fi zaman wa wattaba'u to da dan ka in kana so ma Allah ya tsare shi bayan ya gema daga fadawa cikin manyan manyan al'amura to kai kokari san da ya so ka saba mai sallah wannan shi ne saboda ka ina kira da Allah masu tada kuran nan tunda ba karatu suka yi ba ba zama gurin karatu suka yi ba yaro ya zo masallaci ko kada ya zo yana da hukunci a cikin kafin ka ɗauki mataki ka tambayi sa. a faɗa duk wannan hadisan da aka kawo da makujan da musu biya kun masaji da kun maudu'an hadisi ne hadisan ƙarya ne saboda haka mu masallacin mu ba mu yi ma kowa shamaki ba dan masallaci ne na ahlus sunna masallaci ne da yake tafiya a cikin karanta wa annabi Muhammad annabi Muhammad kuma masallacinsa yara sun yi wasa a jikinsa a bayansa ma an yi wasa mu kuma tun da koyi muke da shi na ƙarƙa na na kwamfi rasulullahi usuwatun فلام الله كما تقيموا الله ولا شيء تورك ولا النبي عك ألا يفاكم عندي وبهذا القدر كفاية وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب لك السلام عليكم Gracias.